جميعا لأقوالهم ومن ذلك قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض وتأمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي كريم مجيب ولقد أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم على الاستغفاء والتوبة فقال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة وفي رواية سبعين مرة رواه البخاري عباد الله الاستغفار قلوب الأنبياء والصالحين ما إن يقعوا في ذنب أو معصية إلا ويصارع بالتوبة والاستغفار قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يذكر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يقول تعالى عن استغفار أبينا آدم وزوجه بعد أن أكلا من الشجرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويذكرنا استغفار نبيه موسى عليه السلام يوم قتل القسطي خطأ قال ربي إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وأمر الله نبيه المصطفى بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات بل بعد فتح مكة ودخول الناس في الإسلام أمره الله بحمده واستغفاره قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا عباد الله لماذا نستغفر الله؟ نستغفر الله لأننا أصحاب خطايا وذنوب وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون نستغفر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم نستغفر الله لأن الله فتح باب التوبة للمذنبين والمستغفرين قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما نعم ومن يقدم على عمل سيء كبير أو يظلم نفسه بارتكاب ما يخالف حكم الله وشرعه ثم يرجع إلى الله نادما على ما عمل راجيا مغفرته وستر ذنبه يجد الله تعالى غفورا له رحيما به عباد الله ما رحم الله بنا إن رجعنا إليه كبرنا إن دعوناه أجابنا إن سألناه أعطانا فهو سبحانه القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يقول الله في الحديث القدس يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم صحيح رواه مسلم وروى الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب أو بخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة كما قلت الذي وحسنه أنباري والملك العظيم جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستكثر فأغفر له هل من صاحب هذا فأقضيه فأقضيها له عباد الله إن الله أمركم بأمر فبدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكته المسبحة بفلوسه وخلف بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين uwa musulmi turbar mu yau bayan godiya ga Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da ni neman gafara da Allah subhanahu wa ta'ala da magani da bukari yake yi da bayan Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mu babu wanda ba shi da bukata a wurin Allah na samun rahmar Allah da kuma gafarar Allah da afuwar Allah Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku mutane dan me kuke gaggawar mummuna wato azaba kafin gaggawa kafin rahama ta da za ku nemi gafarar Allah hakika Allah ne ku rahama ya ku bayan Allah shin kuna buƙatar hutawar zuciya kuna buƙatar nutsuwar ƙirji kuna buƙatar nutsuwar rai kuna buƙatar nutsuwar zuci kuna bukatar ainihin jin daɗin rayuwa to alaikum bil istighfar ku yawaita ne kamar yadda Allah madaukakin ce ku nemi gafarar ubangiji ku fito zuwa gare shi zai ji yadda ku jin daɗi daɗi mai kyau zuwa wani lokaci da aka ambata zai ba wa kowane mai falala falalarsa in kuka kauda kai kuka bada baya to ina je muku azaba ta wani ne mai girma ya goyon uwa musulmi shin kuna son ƙarfin jiki kuna son lafiyar jiki kuna son kukuta daga dukkan musibu kuna son kukuta daga dukkan bala'i da cututtuka to alaikum bi istighfar Allah madaukaki yana cewa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ku mutane ku ne gafara ku bai ku ku zuwa gare shi Allah zai aiko muku da arziki daga sama zai tsara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuka da shi kar ku juya kuna masu laifi cikin suratul hud ya ku yan kwamu sunni shin kuna son Allah ya kinku din ku dukkan wani kawari in an ce kawari abin da gani da kawari shine raurawa tashin hankali rashin nutsuwa rashin zaman lafiya kuna so Allah ya kinku din muku wannan kuna so Allah madaukakin sarki ya ba ku kwanciyar hankali kuna son ku huta daga dukkan fitintunu da jarrabawa to alaikum bil istighfar kamar yadda Allah ce Allah bai kasance zai muku azaba annabi yana cikin ku ba kuma Allah bai kasance zai azabtar da ku ba alhalin wasu daga cikin ku suna yin istighfar mujallin istighfar ga uwa musulmi duk wanda ya yi istighfar Allah zai sanya masa duk wani bakin ciki Allah zai sanya masa farin ciki a maimakon wannan bakin ciki haka duk wani kunci Allah zai bashi mafita kuma Allah zai zo masa da arin ta inda baya tsammani yan uwa musulmi yawan istighfari yana sauƙaƙa duk wani abin da ya tsananta yana kawar da musiba shan shan islam ibn taymiyyah rahimahullah yace akan kani a zo a same ni a ce ana da tambaya ga wata ana ta kauye me zan ce kai yace sai abin ya rikitar da ni rasa yadda zan yi sai koma ga Allah na istighfari da na istighfari sai Allah ya buɗa min da fitawar sai ba da amsa ya kai ɗan uwa musulmi nawa ne rabon ka da istighfari a da gare idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine masoyi na Allah wanda Allah ya masa gafara duk abin da ya gabata da abin da ya jinkirtar Allah ya gafarta masa amma ayini yana neman gafarar Allah sau ɗari ko sama da haka ga abdullahi dan umar yana cewa mun kasance muna ya tarbi a wato ainihin istighfarin manzon Allah a majalisi guda sama da ɗari yana cewa rabbi ifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya kai bawan Allah ka sani cewa shi ba shi istighfari babu shakka abu ne da ake nema abu ne da yake kawo nutsuwa Allah madaukaki yana yaba wasu bayin yana cewa waɗannan bayi daga cikin bayina suna cewa ya ubangiji mun yi imani da kai ka gafarta mana zunubanmu ka tsiratar da mu daga azabar wuta su ne masu yin hakuri masu gaskiya masu yin a'a ga Allah masu ce da dukiyoyinsu waɗanda suke neman gafarar Allah da asuba da zarar asuba hin tayi sai su zirce istighfari kattara ta rahimahullah yace ya ku mutane ku sani alqur'ani yana shiryar da ku yana nuna muku maganin ku yana nuna muku cutar ku wato qur'ani yakan nuna maka ga cuta sannan sai nuna maka maganin wannan cutar <clears throat> yace daga cikin cututtuka da Alkur'ani ya gaya mana shi ne zunubi saƙon allah cuta ce duk lokacin da ka gani shi zaman lafiya tashin hankali sace-sace tsarerayi wajen shugabanni zalunci rashin adalci a kotuna rashin adalcin ma'aikata to wannan cuta ce menene maganinta Shi ne istighfar neman gafarar Allah Hassan al-Basri rahimahullah ce ku yawaita istighfari a ɗakunanku. ku ku yawaita a akan gas ɗin inda za ku ci abinci ku yawaita istighfari akan hanyoyinku ku yawaita istighfari a kasuwanninku ku yawaita istighfari a wuraren ku ba ku sani ba yaushe gafarar Allah take sauka ya ku bayan Allah mu yawaita ga neman gafarar Allah subhanahu ta'ala musamman wannan lokaci da sabon Allah ya yawa daga bayan Allah kaɗan ne suke kiyaye dokokin Allah mu sani shi ba istighfari ba ana nufin sai wanda yake saba wa Allah shi ne istighfari ba a hatta waɗanda suka idan da sallah suna idan da sallah sallar da aka yi da cikin kushushi da nutsuwa da tsoron Allah babban abin da za ka yi da kace. assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah al'azim astaghfirullah al'azim so uku haka kuma <clears throat> waɗanda suka dawo daga aikin haji waɗanda suka gama aikin haji suka yi jifa suka yi sa'ayi suka gama komai sai Allah yana cewa kun ma'afihu min haifu afadun nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim ya ku yan musulmi mu sani ba mu mutuba ga Allah subhanahu wa ta'ala dogewa akan sakon Allah babu bala'i da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu cewa akwai sayyidul istighfar akwai sayyidul istighfar ita ce babbar addu'a da manzo Allah ya ce wanda ya faɗe wannan addu'ar sau uku bayan gari ya waye to in Allah ya karɓi rayuwarsa a zai mutu dan aljanna wanda ya faɗa bayan faduwar rana sau uku ya karanta wannan addu'a na sai su fa shi ma ya karanta sau uku har Allah ya waye ya mutu a cikin daren zai shiga aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعوذ من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك, بنعمتك علي وأبوء بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله لا تقولنا فتولنا باي واي وغري sau uku ya mutu a yinin zai shiga aljanna wanda ya faɗa sau uku bayan rana ta faɗi ya mutu a daren zai shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljanna dan uwa musulmi mai yawan istighfari mai yawan istighfari mutu zuwa ga Allah kai ma wa ka tsaya gaban ubangijinka kana mai kaskantar da kanka kana mai kaskantar da kanka ga Allah ka ce ya Allah ya ubangiji na yi kuskure na yi mummunan laifi na yi zunubi ni na kasa in biya haƙoƙinka na kasa in biya abin da ka ɗora mu na zalunci kaina Allah shaitani na ya rinjaye ni Allah shaitani na ya ta karfi na san zuciyata ya rukar da ni zuciyata mai yawan umarni da sabon Allah Allah na dogara akan yalwar rahamarka da afuwarka da rangwamenka da girman kyautarka da kuma girman rahamarka yanzu Allah na zo gare ka ina mai tuba ina mai nadama Allah ka gafarta mini Allah ka yafe mu Allah ka yi afuwa gare ni Allah ka yi mu Allah ka karanta min zurbaina Allah ka karanta zamewa ta Allah ka yafe mun kurakurai من Allah ka yafe mana gaba daya ya Allah muna roƙonka ka karɓi أسأل الله العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يقوي إيماننا هذا وصلوا وسلموا على المشير النظير والسراج المنير محمد المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل الاسلام او كما او سعتي في الله هذا الدين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم انصر اخواننا المترفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المترفين في كل مكان الله قال لي انا بم الله من ربك كذا ما من الشباب يجوز الله كتبرك دبارهم الله كتبرك وعيهم Allah kuna kawo kukan mu gare ka Allah karka faru da bayan mu Allah Allah ka ba mu abin shugabanin kwarai Allah ka yi mana arziki shugaban da zai tambaye Allah ka da bayan ku cikin wannan musifa wannan kuncin rayuwa Allah ka yaye ma bayan ka a Najeriya Allah wannan kuncin rayuwa da tsadar al'amura Allah mu gudu ka kawo sauƙi Allah mun tuwa ka yaje mana zurban mu Allah ka gafarta ma Allah ka gafarta mu iyayen mu da malaman mu Allah muna roƙo ka cikin ƴaƴan mu Allah ka cikin matan mu da suka gabace mu Allah ka cikin abokan mu Allah ka gafarta wa malaman Allah ka taimake mu a rayuwar mu Allah a cikin muka kasa Allah ka taimake kasawar mu inda karfin mu ya kare Allah ka taimaka mana da karfinka Allah inda mu za mu iya ba Allah ka nuna mana iyawarka ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لله رب العالمين يقول يا صلاة يا رسول الله